Nehemiya Sura goma sha ɗaya Sababbin mazaunan Urushalima To, fa, shugabannin mutane suka zauna a Urushalima, sauran mutanen kuma suka jefa ƙuri'a don su kawo mutum ɗaya daga kowane mutum goma don su zauna a Urushalima, birni mai tsarki, yayin da sauran tara suka zauna a garuruwansu, sai mutane suka yaba wa dukan mutanen da suka ba da kansu da yardar rai su zauna a Urushalima. Waɗannan su ne shugabannin yankuna waɗanda suka zauna a Urushalima, ko da yake waɗansu Isra'ilawa, da firistoci, da lawuyawa da ma'aikatan haikali, da zuriyar bayin Solomon suka yi zama a cikin garuruwan Yahuda, kowanne a mallakarsa cikin garuruwa daban-daban, yayin da sauran mutane daga Yahuda da Benyamin suka zauna a Urushalima, daga zuriyar Yahuda akwai Atahiya. ɗan Uzziya, ɗan Zakariya, ɗan Amariya, ɗan Shefatiya, ɗan Mahalalel, wani zuriyar Ferez, da Ma'asehiya, ɗan Baruk, ɗan Kol ɗan Hazahiya, ɗan Adahiya, ɗan Yohiyarib, ɗan Zakariya, zuriyar Shela, zuriyar Ferez, waɗanda suka zauna a Urushalima sun kai ɗari huɗu da sittin da takwas, dukansu kuwa muhimman mutane ne. Daga zuriyar Benyamin akwai Sallu ɗan Meshullam, ɗan Yowed, ɗan Fadahiya, ɗan Kolahiya, ɗan Ma'asehiya, ɗan Itiyel, ɗan Yeshahiya, da mabiyansa, Gabai da Sallai, mutum ɗari tara da ashirin da takwas, Yowel ɗan zikiri ne babban shugabansu, Yahuda kuma ɗan Hassenuwa ya shugabanci yanki na biyu na birni. Daga firistoci, akwai Yedahiya ɗan Yohiyarib, da Yakim, da Serahiya ɗan Hilkiya, ɗan Meshullam, ɗan Zadok, ɗan Merahiyot, ɗan Ahitub, mai lura da abubuwa a cikin gidan Allah, tare da uwansu waɗanda suke aiki domin haikali, su ɗari takwas da ashirin da biyu ne, akwai kuma Adahiya ɗan Yeroham. ɗan Felaliya, ɗan Amzi, ɗan Zakariya, ɗan Fashhur, ɗan Malkiya, da 'yan uwansa waɗanda suke shugabannin iyalai, su ɗari biyu da arba'in da biyu, sai kuma Amashsai ɗan Azarel, ɗan Azhai, ɗan Ahzai, ɗan Mashilomot, ɗan Immar, da 'yan uwansa su ɗari da ashirin da takwas ne muhimman mutane, babban shugabansu shi ne. Zabdiyel ɗan Haggedolim; daga Lawiyawa kuwa akwai Shemahiya ɗan Hashub, ɗan Azrikam, ɗan Hashabiya, ɗan Bunni, da Shabbetai da kuma Yozabad, biyu cikin shugabanni Lawiyawa waɗanda suke da nawayar aiki waje da gidan Allah, sai kuma Mattaniya ɗan Mika, ɗan Zabdi. ɗan Asaf, shugaban da yake bi da hidimar godiya da kuma addu'a, sai Bakbukiya na biyu a cikin ’yan'uwansa, da Abda ɗan Shamuwa, ɗan Galal, ɗan Yedutun, Lawiyawan da suke cikin birni mai tsarki sun kai ɗari biyu da tamanin da hudu, matsaran ƙofofi kuwa su ne Akkub da Talmon da ’yan'uwansu waɗanda suke tsaron ƙofofi. su ɗari da saba'in da biyu ne, sauran Isra'ilawa tare da firistoci da lawuyawa sun kasance a dukkan garuruwan Yahuda, kowanne a mallakar kakansa, ma'aikatan haikali sun zauna a can tudun Ofel, Ziha da Gishfa ne suke lura da su. Babban shugaban lawuyawa a Urushalima shi ne Uzzi, ɗan Bani, ɗan Hashabiya, ɗan Mattaniya, ɗan Mika, Uzzi yana ɗaya daga cikin zuriyar Asaf, waɗanda suke mawaƙan da suke da nawayyar hidima a gidan Allah. Mawaƙa sun bi umarnin sarki a kan abin da za su yi kowace rana. Fatahahiya ɗan mashezabel ɗaya daga zuriyar Zera, ɗan Yahuda ne, wakilin sarki cikin dukan al'amuran da suka shafi mutane, game da ƙauyukan da filayensu, waɗansu mutanen Yahuda suka zauna a Kiriyat Arba da ƙauyukanta, da Dibon da ƙauyukanta, da Yakabziyel da ƙauyukanta, akwai su kuma a Yeshuwa da Maloda da Betfelet, da Hazar Shuwal da Beyersheba da ƙauyukanta, akwai su a Ziklag da Mekona da ƙauyukanta, suna nan kuma a Erimon da Zora, da Yarmot, da Zanowa, da Adulam, da ƙauyukansu, da Lakish, da gonakinta, da kuma Azeka, da ƙauyukanta, saboda haka sun yi zama tun daga Bersheba har zuwa kwarin Hinnom. Zuriyar mutanen Benyamin daga Geba sun zauna a Mikmash, da Ayya, da Betel da ƙauyukanta, da Anatot, da Nob, da Ananiya, da Hazor, da Rama, da Gittayim, da Hadid, da Zeboyim, da Nambalat, da Lod, da Ono, da kuma a kwarin masu sana'a. Waɗansu gundumomin Lawiyawan Yahuda sun zauna a Benyamin.